Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41. Masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar suna iya samun mu tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. talata mai zuwa biyar ga watan nuwamban nan za a gabatar da zaben shugaban kasar amurka ƙasa mai ɗauke da jama'a kimanin miliyan 346 da dubu 43 da ɗoriya wanda manyan jam'iyyun siyasar kasar wato democrat da republican ke fafata duk da yake akwai ƙananan jam'iyyu da suka fito su ma don tsayawa takarar muhimman batutuwa a wannan zaben na wannan shekara ta 2024 sun hada da ingantawa da sauƙaƙa harkar kiwon lafiyar ƙasar baiwa mata 'yancin zubar da cikin da ba sa bukata da kuma kula da tsagaita bakin haure wanda ake ta tafka muhawara a kansa Yau a shirin namu na yau da gobe, mun gayyato 'yan siyasa kuma masu nazari akan harkokin siyasar duniya don yin sharhi akan yadda suke ganin siyasar Amurka a halin yanzu. Masu sauraro mu shiga cikin shirin. salamu jama'a da ke Ni ne Jabar Muhammadu, ɗinkiya ta Jabar Jalatu. ina cikin takaici cikin takaici na kwanta barci ina cikin takaici sai na yi mafarkin an bani mulki mulki yana da daɗi mulki yana da daɗi masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajinmu na yau da gobe inda muke ci gaba da tattauna akan siyasar amurka yayin da zaɓe ke kusantuwa kowane takara dai a kowace ƙasa akwai irin da suke mai da hankali wurin yakin neman zaben su a nan amurka abubuwan da suka fi mai da hankali a kai su ne abubuwan da suka shafi kiwon lafiya baiwa mata 'yanci wurin zubar da cikin da ba a bukata da kuma maganan palestine ba da maganan ah, wato bakin haure wanda ya zama manya-manyan abubuwan da aka fi mai da hankali a kansu to kowa da bangaren sa yayin da akwai bangaren 'yan democrat wato wanda kamala harris take takara a kan wannan jam'iyya da kuma wanda tsohon shugaban kasa ah, donald trump yake wato 'yan republican kowannensu yana da abun da yake iya janyo hankalin masu zaɓe a amurka yayin da waɗanda suke gani kuma suke yin sharhi a ɓangarori da yawa na duniya kowa yake nasa shari'a to na najeriya muna tare ne da hajiya hafsa baba tsohuwar kwamishinan mata da jin daɗin al'umma da kuma alhaji murtala abubakar a shugaban ƙungiyar kare muradin arewa da kuma ɗan jarida muhammad ibrahim yaba wanda za mu tattauna da su to barkanku da shigowa Kuna da jin irin take-taken da ake tayi da kuma yakin neman zaɓe da ake yi nan da can ko ina sai tattauna ake akan abin da yake gudana yayin da a daidai wani lokaci muka samu mace da ta zama sakakura ita ma take takara da tsohon shugaban kasansu wanda ya dawo a karo na biyu. To me za ku ce a game da abin da yake faruwa ma dai akan yadda suke gabatar da kamfen wato yakin neman zaɓe na shi wannan zaɓe na 2024? Eh, ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda ta farki na demokradiyya an daɗe ana take wanzuwa. kuma ta zama kaman misali wanda sauran kasashe ma suke kokarin koyi da ita To abin da ya kamata mu gane a wannan zaben don kowane zaɓe na zuwa da irin nashi salon mm. ko kuma abin da ake kira dynamics wanda ke defining a yanda masu jefa ƙuru'u suke fitowa su zaɓi jam'iyyar da suke so. Amurka kamar yadda kowa ya sani akwai manyan-manyan jam'iyyu guda biyu. Akwai Democrat akwai republican hmm. a ah, democrats su masu sassaucin ra'ayi ne kuma su republican su ne masu ra'ayi 'yan mazan jiya to sannan kuma akwai 'yan independent hmm. wanda na ga akwai 'yan takara guda biyu wanda su ma sun fito sun gaji da yanda democrat din da republican din suka kasa magance manyan-manyan kalubale wanda al'umman amurka suke fuskanta suke gani ya kamata su taho da nasu sabon dabarun wajen magance shi to kamar yadda kowa ya sani ita democrat a kodan lokaci suna magana ne na 'yancin al'umma suna magana akan batun ba da dama ma mata na su zubar da ciki da kuma da kuma harkan climate change wato Eh, canjin yanayi mm. so sun fi mai da hankula akan wa'annan da kuma dawo da tattalin arziki na amurka din wa'annan su ne abubuwa guda hudu da suka sa a gaba su kuma 'yan republicans 'yan mazan jiya kenan yana magana ne na yadda zai rage bakin haure daga shigowa kasar amurka da kuma batun hana zub da ciki da kuma ino abubuwa dai wanda suke gani ya saba aƙidodi na kasar da sauransu kamar yadda muka sani baicin abubuwan cikin gida wato kalubalen cikin gida wanda ya mamaye harkokin campaign din akwai kuma abubuwa na waje wato eh, international ko kuma regional uh, dynamics na yanki na yanki ya wato geopolitical abubuwa da sauransu so cikinsu akwai batu na kokari da ake yanzu donald trump yana faɗi cewar amerika wa za ta ci gaba da ɗaukan nauyin ƙasashen duniya wajen al'amuran da shi yake ganin bai shafi amerika kai tsaye ba hmm. kamar yakin da ake a ukraine da kuma kuɗin da amurka take bawa ƙungiyar nato a kodan lokaci su kuma democrat suna ganin cewar america za ta samu haɓaka na ci gaba da tsoma bakinta a wuraren da ba ma cikin cikin cikin kasanta ba akwai batu na palestine to amma gaba ɗaya da democrat din mm. da republican din abin da ya shafi harkan israel da kuma ƙalubalen da kasan palestine take ciki dukkan su babu wanda ya fito da wani kwakwaran tsari wanda zai gaya maka duk wanda ya ci zaɓe daga cikinsu za iya samun wani sauyin yanayi to abu commitment din su to israel iri ɗaya ne kuma duk wanda yake masu nazartan al'amura na yau da kullum za su gaya maka cewa kowaye ya hau shugabancin na america saboda irin tasirin da israelis lobbies suke da shi a nan amurka ba za ka iya yin wani abu ba so saboda haka zaɓe ne wanda za a yi a ranar talata mai zuwa kuma kamar yadda kika sani akwai tsarin jefa ƙurhu na jihohi ya babbanta daban-daban akwai waɗanda sun ma fara wajen sati ɗaya kafin ranar kada ƙuri'un wasu kuma kwata-kwata ma tsarin su shine za a yi ne ta hanyar wasiƙa so za ka mm. zaɓi wanda kake so ka je gidan da ake tura wasiƙu ka aika kuma dalilin da ya sa ake haka ana so ne wai don kar a bar kowa a baya mm. kowa ya samu cewa ya samu damar zaben wanda yake gani ya cancanta To a 'yan takarar nan guda biyu kowannen su gina da maudu'in da ya riga ya riki. Ita Kamala Harris an ga tana ta ikirarin cewa za ta ci gaba daga inda Biden din ya tsaya da duk wani kuma tsare-tsare na harkokin mulkin sa ita ma za ta ci gaba. Yayin da shi kuma Donald Trump yake cewa shi ma fa ra'ayinsa na na kaman hana bakin haure shigowa da maganan kuma hana mata 'yancin su zubar da cikin da ba sa bukatar haihuwarsa da dai sauran batutuwa wanda yake kowannen su ya yi hannun riga da ra'ayin juna hajja wa yake ganin zai samu goyon baya daga al'umma musamman na amurka wanda suka san yancin yancinsu kuma kowanne ya sun duba sun ga wanda ya shigo takara me ya ce me kuma zai amfane su kafin su dangwala mishi eh to kin ga yanzu ah, abin da ake la'akari da shi shine nan fafatawa ne tsakanin namiji da mace to kuma in kin duba za ki ga shekarun baya da suka wuce ita kamala harris ba ita ce mace ta farko da take son wannan kujera ba mm. in biki manta ba hillary clinton ita to amma bambancin su shine ita Hillary Clinton kika baturiya ce tsatta amma ita kuma wannan tana da garwaye to saboda haka shi yasa ma ake mata kallon cewa ita ma ba ya kasar bace hmm. a cikin wannan tafiya amma kuma inda suka dan bambanta saboda ita wannan ta samu ta zama mataimake shugaban kasa to sannan kuma shi kanshi shugaban kasan da aka da aka ga zai iya ba a cikin jam'iyyar tasu to maimakon a dauko wani daga waje sai aka dauko ta aka bata to kaman yadda kika faɗi kowa yana da nashi muradin daidai kuma yanda yake kaman na can amurka din kamar magana zubar da ciki na saurare ta tana cewa dole mace tana da 'yancin jikinta idan kila ko tana cikin wani hadari hmm. saboda aikin ga ko anan ma a wasu lokaci mata sukan shiga hadari ko matan aure ma ko matan aure ma kamar misali yanzu a ce in mace tana da ciki ko cikin bai zauna ba ya je ya zauna a irin fallopian tube a wajen mahaifa hmm. to kin ga in a can ne ko kuma aka mata fyaɗe to kin ga in su a can ne sai sun bi ta wani abubuwa tukuna kafin su samu a samu lafiyar mace hmm. ko da zai kasance ma a bakin ranta amma kin ga mu anan sai a yi kokari a sauri a ceci rai duk da su ma suna da kokari su ceci rai din amma kuma wani lokaci wayan su matakan da dole sai ka bi mm. yakan dauki abin to na san cewa ta yi magana kwarai da gaske akai kuma ta magana cewa akwai kudirin da su suka yi a da amma kuma da lokacin da trump ya zo ya yi kokarin ya warware shi akan maganin sha'anin ah, zubar da ciki da sauransu da kuma haihuwa to kin ga suna jayayya akan wannan sannan kuma ana ganin kamar cewa to tunda sun riga sun taho tare da shi Biden din mm. to kuma za ta dora akan abin da yake yi kwarai da gaske akwai waɗanda muka san cewa irin suna goyon bayan ta ballantana wanda ake gani kamar wa'annan bakin haure sun zo sun yi kaka gida ko sun zo sun zauna da sauransu su ma suna son su ci gaba da samun yancin zama don ba san yanzu idan shi Trump ya din ya ci ba menene zai kasance musu so saboda haka ita ma kuma ana ganin kamar cewa ita ma ai ba kuwa ce saboda tana da jini wajen kala uku ko kala hudu ma kuma sannan kuma ta zo ta yi maganan tattalin arziki dole ana gwada irin yanayin tattalin arzikin ko da yake sun bada irin lokacin da aka shiga matsalar corona lokacin da suke mulki kamar da mu ma nan duk aka shiga irin aka tattalin arziki ya ja da baya da sauransu hmm. to matsala ce ta duniya gaba matsala ce ta duniya gaba daya kin gani kuma kamar yadda shi Murtala ya faɗa maganan musulmai maganan uh, gaza maganan palestine da hmm. sauransu abin da ya fi damu duniya yanzu kenan irin yadda ake kashe-kashe yadda aka rusa musu ko ina amma kuma ba wani wanda ya fito takamaimai ya ce ga abin da zai yi a cikin jawabin shi hmm. kamar ya kasance suna jin tsoro kila waɗanda suke rike da dukiyar ƙasan 'yan isra'ila ne su Amerika din suna jin tsoron saboda duk yawancin eh, kasuwancin su da tattalin arzikin su kamar yana rike a wannan mutanen nan na isra'ila ne hmm. so saboda haka suna jin tsoron cewa su je su faɗi wani abu ko kuma su je su yi wani abu su juya musu baya saboda haka kin gani dole kuma su yi taka tsantsan da sauransu hmm. amma kuma sai ya kasance tana ta faman mai da hankali akan irin halayen da Trump ya yi lokacin da aka ce bai ci zaɓe ba saboda ko jiya ma inda ta tsaya ta yi magana wurin inda aka tsaya aka yi tashin hankali din nan ne hawa suka rasa rayukansu da ba a taɓa yi a Amurka ba hmm. sannan kuma yanzu idan kika duba duk da ana hmm. cewa ka aika da ƙuri'arka da sauri da sauransu sai ya kasance cewa sai muna ganin waɗansu abubuwan da ba mu taɓa gani ba an ji an cinna ma wa'annan akwatuttukan wuta ana yin abu dai kamar dai ana yin abu dai yawa kamar na kasashen afirka so saboda haka sai muna tambayar menene dalili ne ya faru kuma yanda suke tafiya kuma suka mai da karfi akan kamfen ɗinsu mm. da inda suke shiga da kuma irin goyon bayan da suka samu kin ga ita kamala ta samu ta samu goyon bayan wa'ansu shugabannin ƙasa da suka mm. suka yi ada dan in kika duba za ki ga yanda Barack Obama yake taimakon ta zaki tsammanin Barack Obama ne ma yake neman kujera mm. muna ganin cewa kuma mata yanzu an ba su lokaci su fito yanzu su yi zaɓe abinda take ta faman kama an raba kafa kenan maza sun dauki can gefen mata ma suna goya mata baya eh to ai duk da haka nan kin san mazan ma suna goya mata baya mm. shi ma kanshi Trump matan suna goya mishi baya amma ita tana ta kokarin ta ga cewa mata fa sun fito matasa fa sun fito kuma sannan an ba ta goyon bayan da ya kamata kuma tana sa rai waɗannan da suka yi a da shugabannin ƙasar nan wanda suke su ma a cikin jam'iyyarta tana ganin cewa su ma za su iya taka muhimmiyar rawa domin su ba ta gudunmuwa. mulki yana da daɗi a yaushe zan so a ce in bar shi a yanzu ni nake mulki a duniya ba a lahira ba mulki ke bulkin dace wasa kuke gaskiya mulki a gaskiya ba jarida prime ya ba eh, ita siyasa an san abace wanda take bukatar kuɗi wanda babu wata ƙasa da za a ce wai ta yi siyasar a haka sai dai kowace kasa akwai tsarin ta musamman amurka bayan da muke tsarin samun kuɗi domin a rarrabawa waɗanda za su dangwala ƙuri'a bane da a raba musu taliya da su omo ba su a can jama'an ƙasa za su iya tara kuɗin wannan takara kenan dai ko talaka zai iya yin takara a can amma in an tara kuɗin za ga aikin yakin neman zaɓe da ake yi ne a ta kafafen yaɗa labarai su suka fi cin kuɗin da kuma biyan motocin da za a yi yawo mm. cewa a can kamfen me za ka iya cewa game da irin tsarin su yake da kuma namu tsarin na nan Najeriya eh, ina ganin tsari ne mai kyau mm. ah, ta wannan bangare inda ya kasance cewa za ki ga manyan mutane ne za ki ga wanda ya kasance cewa suke ba da tallafi in bambance ba na ga inda ya kasance cewa Elon Musk mai kamfanin Twitter din nan da X yanzu mm. ya ba da gudunmuwar shi ga ɗan takarar Republican wajen dala miliyan 75 75 miliyan US dollars ya ba da tallafi ga wannan haka su ma sauran akwai wanda ya kasance su haka kamar yadda ka bayyana haka suke tsari da su mm. a baka ne domin ya kasance cewa ka tafi da yakin neman zaben ka wato ka tallata kanka ka tallata mm. kanka ka yi amfani da shi a kafin wata labarai ka yi mm. amfani da shi ta duk wani hanyoyi wani wata kafa da za ka yi amfani da shi dai da yin da za su ka ga sun zuna suna yan kamfe ɗinka suna kiran gidaje gida ɗaya bayan ɗaya har a waya za ka suna kira domin a ce maka ka daure ka fito ya kasance cewa ka zo ka gabatar da eh, yancin ka wata ma naka zaɓa wanda ya kasance cewa ke so so su wannan ta wannan bangare gaskiya dole ne ka cire musu tuta ta wannan kokarin da suke yi ba irin namu bane da ya kasance cewa duk da mu a nan zaki kamfanoni ne da attajirai da ka ga suna tallafa ma 'yan takara amma mu a nan in an tallafa yawanci a kudin na tafiya ne ga baiwa al'umma a ce ala raba mutane taliya da sauransu amma su a can abin ba haka bane yawanci gaskiya kamar yadda aka yi bayani shine su in kin lura da kamfen din su ki ga cewa suna mai da hankali ne akan abubuwan da ya kasance cewa ya shafi al'umma su a maimakon ya kasance cewa a ce ko ala wani kaɗe kaɗe ko ala wani abubuwa in ban mance ba kamar ita Paris din ko wasu wani suke magana akan ta shine ta mai da hankali ya za ta tallafa samun masu ƙananan karfi inda ya kasance cewa shi kuma tom ake ganin kamar cewa hankalinsa ya fi karkata ne ko kuma eh, tsare-tsaren shi ya fi karkata ne wajen kara masu karfi karfi wannan abin ya kasance cewa eh, in tamu economic policy din shi mm. eh, wanda wannan abin ya kasance cewa ya bambanta da inda ya kasance cewa in kika zo wasu kasashe zaki ga abin ba haka bane so wannan dole da ka ba musu domin idan mutum ya dauko magana kamar misalin shi yadda yake mai da hankali kan abin da ya sa ko dalilan su da ya sa ya kasance cewa yake ganin dole ne a hana bakin aure shigo a kasashen mm. yana maganar cewa kasashe ne wanda ya kasance kamar yadda kawo misali a kwanan nan inda yake maganar venezuela kasa ce wanda ke ganin cewa mutane yawanci wanda suke tsallukowa zuwa cikin america mutane ne wanda shi a kalamansa masu laifuffuka ne suna zuwa ne suna kara da kwaya da kuma tun suna mamana safaran kwayoyi da sauran mm. sannan kuma suna kwace kananan sana'o'i a mm. hannun amerikawa 'yan kasa wanda su kuma eh, democrats suna ganin a'a dole ne kasance cewa a fito da wasu hanyoyi da za a ga kowa ya shigo ya kasance kamar da aka misali a yanzu ita kanta kaushi ba bala kumana ya sha mm. ah, kawo eh, hujjojinsa akan cewa da a ce an hana iyayensa shigowa mm. ta ya za a yi kasance za a ce an sami shi har ya kasance a ce kuma ya wannan saboda haka in kin duba za ka ga kowa wato mutum da idan zai yi kamfen sa. a can mm. sukan fito buru buru ne su abin da suka tsaya a kai ya duk da cewa dai ba tare su an yi lallaɓe lallaɓe ba duk da cewa ita bangaren democrat suna ganin kamar cewa shi donald trump ya fi mai da hankali wajen sukan mm. abokin takararsa ita kuma ana ganin cewa ta fi mai da hankali akan menene shafa al'umma ta ya za a kasance cewa a ci gaba da tafiyar da kasan gaba. To wani tsari da ya fi burge jama'a shine yanda suke da tsarin dan iya Republican zai iya zaben dan jam'iyyar democrat hmm. in dai har abin da ya fito da shi shi dan democrat din ya yi mishi daidai a ra'ayinsa haka zalika shi ma dan democrat zai iya zaben dan republican ba tare kuma sun fita daga cikin su ba hmm. suna da wani tsarin shin wannan abu ne wanda kuke ganin zai iya aiki a Najeriya babban misali ma shine eh, babu Bush ne hmm. kasance cewa ne ga tsohon shugaban kasan Amurka eh, amma ita Kamala Harrington take ita kuma democrat duk eh, da cewa ga wannan ga gidansu gaba daya ma kowa su republican kowa ya san kakanninta ma mm. gaba ki gidansu ma da an san yan republican din ne amma kin ga ta ne take gani ta ta ne kuma a gidansu an ba ta kuma an ba ta dama saboda haka wannan wani abu ne wanda ina gani ci gaba ne duk da cewa mu a nan yawanci da yanzu kana yin wannan abu za a ko a ce an kore ka a jam'iyya da sunan cewa kana antifati mm. eh, ko kana magana eh, jam'iyya zaun kasa da sauransu. Eh, Mutala me za ka ce a kama da irin wannan ra'ayi da mutane suke suna da yancin su zaɓi kowa a kowane jam'iyya ko da ba jam'iyyar su ba. Wasu lokuta da yawa muna muna shagala da tunanin cewa ita tsari na demokradiyyar Amerika tana tafiya yanda ake kokarin nunawa a tarihin america ba su taba shiga lokacin zaɓe wanda kan 'yan ƙasan ya rarrabu irin na wannan lokacin ba kuma ko da ake ba da misalin eh, babura yar gidan eh, bush sabin senator na abin na democrat yake kan mulki da ya fito ya endozin ah, donald trump hmm. so eh, wannan abubuwan yana gwada mana sannu a hankali cewa su ma abubuwan yana kubuce musu kuma me ya kawo haka saboda eh, jam'iyyun siyasu ana kafa su ne bisa aƙidoji so za ki ga kamar yadda amurka take a da a suna da club na 'yan makaranta tun daga secondary school akwai republican club akwai democrat eh, club wanda ake koyar da yara 'yan makaranta a idu hmm. na wa'annan jam'iyyu tun daga kanana har su taso su shiga harkan siyasan har su zo su zama manya suna kokarin abubuwa so kuma a lokacin saboda sun san mahimmancin shugabanci tsarin samar da shugabanninsu a kan tsari yake ba wai dare ɗaya ne za mutum zai bayyana kamar yadda yake faruwa a sauran ƙasashe don kana da kuɗi ka zo ka yi takara ka abin nan ba to zaɓe da ya gabato um, ga fili ga mai doki uh, sai wanda muka ji allah ba sa'a wanda kuma zai dace da al'amarin a kasashe gaba daya saboda mm. kamar yadda ake cewa amerika kamar ita ce polis din duniya <laughs> to a kowane lokaci su amurka suna iya ba mutum mamaki zaben su ya sha ba da mamakin kana ganin kamar gobe wani ne zai fito ya zama shine shugaban kasa wata kalma daya da wani zai faɗa daga cikin wa'annan wanda kila kake so sai ka je ka canza ra'ayi akan shugaban da kake tunanin zai iya zama shine ya samu nasara a tunanin ku dai yanzu wai kuke tunanin a yanda kuke ganin abubuwa suke tafiya wa kuke gani yake da wani dan dama to ni dai gaskiya ina ganin kamar yadda nake bibiya saboda tabargazar da shi donald trump yake ta faman yi yake ta yin wa'insu soke burutsin shi ina ganin cewa ita kamal harris tana da akwai haske a wurin ta na farko zama mace eh, ta farko ta zama shugaban kasa sannan na biyu kuma sai na duba na ga irin magoya bayan da ta samu na uku duk da trump yana da kuɗi biloniya ne ko menene shi amma kuɗin da ta tara na kamfen sai ya zo ya zarce na shi to kin ga an yi magana kuɗaɗe ba kamar irin namu ba wanda kila in yar takara ce ko ni ce yar takara in nazo na tambaye ki sai in ce miki ga account number dina hmm. su committee suke yi hmm. wanda wannan su ne committee da zai kula wato takara ba zai samu ko sisin a hannun ba zai samu ko sisi a hannun shi ba kuma dan ka bada kuɗin ba za ka zama ubangida ba a ba za ka zama ubangida ba so wannan zancen kin gani ba zancen ubangida kawai dai suna da wa'anda suke mara musu baya wa'anda kuma akwai wa'anda kuma in biki manta ba wa'anda kwata-kwata sun rasa ma Trump zan yi ko Kamala zan yi hmm. to su ne yanzu suke ta faman matsanta hmm. suna ta faman gwada musu ga irin hujjojin ku fito fa ku yi zaben nan saboda kaza da kaza da kaza suna bin su kofa kofa gida gida wurin cin abinci ina ne ina ne duk suna ta faman bin su saboda su samu su tabbatar sun jawo ra'ayin su don kowace ƙuri'a ɗaya a wurin amerika tana iya canja lissafi matsalar da muke gani ma da take faruwa shine an yi maganar taliya da sauransu wanda nan da nan maimakon abin da kake da shi nufin da kake da shi da za ka yi ma jama'a shine ya kamata a yi la'akari da shi a zaɓe ka a'a sai ya kasance cewa dan abin da ka bada bai taka kara ya karya ba kamar ka sai ƙuri'a kamar riga ka sai ƙuri'a so saboda haka shi wanda yake takarar yana ganin ya fi karfin ka saboda haka ba sai lalle ya zo gidanka ba ba sai lalle ya shiga kasuwa ba kamar yadda su ma muke gani suna shiga ba sai lalle ya je inda ake ko wurin aiki ko kuma ya je ma yana taimakon ana tuka tuwo da shi ko kuma ana rarraba abinci da shi hmm. zaki gansu duk suna zuwa waɗannan wuraren da ba za ki taɓa tsammanin shugaban kasa zai je ba amma kuma za ki je ki gansu a wurin ko kuma su zo su zauna tare da wanda baka taɓa tsammanin ma zaka eh, zai zauna da shugaban kasa. ba amma za su zauna su hira su yi wasa su ci abinci su yi komi da komi da sauransu saboda haka mu abin da muka rasa kenan. Wato a Najeriya in muna son haka sai mun daina karban sai mun daina karban taliya to yanzu ba ga taliya ce ta kai mu inda ta kai mu yanzu ba muna na kullum muna cikin kuka kuma muna eh, garaje yau kuma ni ina ƙara jawo hankalin mata ina son in amfani da wannan dama hajiya in jawo hankalin mata a duba a ga yadda matan nan bata zauna ba bata kwanta ba kuma bata dogara da cewa wannan uban gidana bane a'a kowa take son ya zo ya saka mata hannu saboda haka matan Najeriya da suke son su shiga eh, takara su shiga zaɓe ba yau ya kamata su fara ba ya kamata a ce sun fara tuntuni kamar yadda aka yi magana cewa akwai makaranta hajiya na san akwai international republican institute hmm. akwai democratic institute hmm. wadda duk ni ma kaina na je an yi training dina kuma suna nan suna training mutane yadda za su zama shugabanni tun daga ƙananan yara da sauransu so saboda haka ba za ki zauna ki ce ah, ah, ah, za ki harɗa kafa kina jiran wani ne ya zo ya miki hmm. kuma asusun nan in kina son ki takara ta nan da nan gaba to tun yanzu ya kamata ki sa kwamiti ki ba ruwanki da kuɗin mai taro mai sisi ya zo ya baki saboda duk wanda ya bayar yana da hakki akan ki ba wanda zai zo ce miki a'a ni ne na kai ki a'a jama'a ta ne suka kai ni hmm. to abin da muke son a dinga la'akari da shi kenan madalla a gaida binta da tawagarta To kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. Me o take tafa da shi ne a yau? Stuffed masa. Stuffed masa. Mm. Wato wanda aka cunkushe shi da kayan daɗi da kayan mm, armashi. To na da wanda ake sa nama a ciki. To. To abinda muke bukata idan za mu yi wannan masa. Mm. Muna bukatar niƙaƙƙen nama, muna bukatar shinkafa, muna buƙatan yogurt ko kuma nono mai kyau muna buƙatan yeast muna buƙatan albasa mm-hmm. muna buƙatan kayan miya kamar tarugu albasa mm-hmm. muna buƙatar muna buƙatan citta mm. muna buƙatan tafarnuwa muna buƙatan siga muna kuma buƙatan gishiri To shi duk kuma waina ce nan za a yi na kuma shinkafa. Waina ne shinkafa. Amma na waina ita ana cin ta da miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta. A'a haka ake cin ta za a iya cin ta da breakfast a ɗan sha da ruwan Lipton haka. To mu je zuwa mu je zuwa hawa wannan kayan daɗin da na kosa a yi ta nima in koya. <laughs> Da farko dai idan za mu yi soft masa za mu zo za a ji shinkafa kaman gwangwani hudu hakan nan. Hmm, hmm. Idan kaman gwangwani? Idan kaman gwangwani hudu mutum zai za a hmm. jika shinkafa wato shinkafan tuwo farin shinkafa. Idan aka jika ta za a bata dai ta jiku daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiku sai a zo sai a tsane ta a wanke ta dai a tsane ta sai a niƙa ta. wajen jikakkiyanta ke na kuma gari kike nema. No ta hmm. in aka wanke ta za a zuba da faffan shinkafa shi kuma da faffan shinkafa muna buƙatan kamar kofi ɗaya. Amma ba babban kofi ba. Kofi dai ɗan ƙaramin kofi. Tunda kika ce gwangwani hudu. Yawa eh. ita ma gwangwani ɗaya? Gwangwani eh. Haka kamar gwangwani ɗaya. Ake a dafanta. Hmm. Gwangwani ɗaya ba wai kafin a dafa ba. To na gane kamar a ɗan dai ɗebo dai dan kaɗan haka. Eh ɗan dai dai ba eh, da yawa ba. to sai a zuba yeast a ciki in kuma mutum bai da bukata optional zai iya sai bayan ya nika sannan zai zuba yeast hmm. sai a nika so idan aka nika in aka dawo daga nika sai mutum wajen nika mutum zai iya saka albasa wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta eh wani yana son ya ganta a fili wani kuma baya son ya ganta yake so inda dai mutum yake bukata in aka dawo daga nika to sai a zo sai a zuba yeast in aka zuba yeast Eh, ga wanda bai sa a lokacin nika ba kenan eh ga wanda bai sa a wajen nika ba mm. sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani daya adadin to ina son iya sa ina iya sa yogurt din sai da na kanti ko ko dai madaran shanu ake so ne a'a mutum zai iya sa yogurt mai kyau zai iya kuma saka nono mai kyau mm. to idan aka saka sai a jujjuya sai a bar shi ya sha shi to daga nan za mu dawo kan naman mu kafin ya tashi mm. shi wannan naman za a zo za a dama niƙaƙƙe ne za a saka shi a wuta in aka saka shi a wuta za a ɗan saka citta da tafarnuwa da albasa za a yanka albasa da sinadarin ɗanɗano da ɗan kayan ƙanshi haka wanda zai kawar da wannan karni na nama hmm. da gishiri in aka saka sai a bashi ya dan tafarfasa idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane hmm. sai a zo sai a zuba mai a ciki in aka hmm. zuba mai to dama kake albasan mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki ya zuba a cikin sa kayan miya a jujjuya shi a jujjuya shi ya jujjuyi sosai in ya soyu za a bar shi da yadda za a iya dan dunkula shi haka ya dan yi bol. Shi naman za a eh za a yanayin adadi yadda za a bar shi wajen juyawan ba. To wajen suyan za a bar shi ne irin yadda zai zama za a iya makin bol da shi. Shi nama? Eh. Wannan da kake in mm, Eh shi wannan soyayyen nama da kake kuma da kake nama eh. eh. To za a soya shi kenan? That means ba za wai a soya shi ya kai kaman dambun nama ba. Saboda in ya kai haka ba zai dunkule. Kaman ba shi tsoro za a yi kenan. Eh za a ba shi in aka zo sai a yi dan huce sai a zo sai a yi makin bol din in kanana kanana eh in kanana kanana ba manya ba mm. za a yi sai a aji an ga aji sai a dawo sai mu dawo kan shi wancan kullu namu da mm. muka saka shi ya tashi muka ɗauko za mu saka mishi za mu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen niƙa sai a saka ɗan shuga gishiri sai bakin fauda tunda sashin da aka yi a ranar mabi yayi tsami in aka sassaka sai a jujjuya sai a zo sai a ɗauko tanda sai a ta a wutan to kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kaɗan daidai daidai din in aka saka sai a saka mai in aka sa mai sai a ɗibo wannan ƙullan kaɗan a saka in aka ɗibo shi ɗan kaɗan aka saka sai a zo sai a ɗauko wannan dunkulallen nama sai a saka a tsakiyar shi in aka fara ɗaya in aka saka mm. sai a kara kullu a kai sai a idan misali kina son ki yi kullun cikakken ludayi mm. sai ki raba shi biyu tun farko sai a zuba eh. rabi a ɗauko wani nama da ya ji kayan haɗi mm. a saka a tsakiya sai a lullube shi kuma da wani ruwan kullun eh, da na gani in gefe ɗaya yayi sai a juya ɗayan gefen shi ma haka haka za a yi ta yi har a gama daga nan stop masa ɗin ta kammala. ko masu sauraro ta haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti ta ganin birnin Washington.